kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda ya nuno a ƙasar nan sannan a taba ƙararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci a yau channel ɗinmu wanda ta dauki nauyin gudanar da wannan tutorial ko kuma wannan video na yadda ake rijista da play store ita ce us teach here kamar yadda kuke gani ita wannan channel an kirkire ta ne domin taimakawa mutane domin fahimta ko kuma iya logo da kuma sannin sirrikan waya kamar yadda muke gani ah, so domin kasancewa eh, daga cikin membobi na wannan channel za mu taba alamar subscribing kamar yadda yake a nan wajen wanda mun taba alamar subscribing kararwa za ta fito a nan za mu taba ta eh, za mu zaɓi wani wall ɗin domin ya kasance mu dinga samun dukkan tutorial ɗinsu a kowane lokaci da suka yi uploading so ga wayanda ya kasance suna da sha'awar a tallata channel ɗinsu eh, ko kuma ƙarin bayani ko kuma shawarwari za su iya zuwa shafinmu na facebook mai suna arewa teach kamar yadda muke gani a nan su yi mana bayani ta hanyar tura mana sako ta inbox ko kuma su yi mana comment wanda insha Allah za mu kokarin amsa musu ko kuma mu yi responding na wannan text ko kuma sako da suka tura mana sannan ga wanda ya kasance ba su like na na namu ba za su je su taba alamar like domin kasancewa da na namu a kowane lokaci da kuma samun dukkan wani tutorial wanda mukan yin posting din shi kafin mu gabatar da tutorial a kansa a kasance da arewacin yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda nuno a ƙasar nan sannan a taba kararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa barkanmu da kasancewa da arewa a wannan tutorial wanda muka fi da sumfurin zami bayani a kan yadda mutum zai yi da selection na play a wayansa to da farko kafin mu je ga bayani kai tsaye da kai bukatar mu yi sharhi ko kuma karin haske a kan play da kuma matsalolinsa da kuma irin amfaninsa so da farko gaskiya google play suna da tsatsauran ra'ayi sannan kuma abu ne na zahiri wato ba sa bukatan karya ko wani abu makamancin haka musamman ga da suka kasance suna ganin cewa za su iya amfani da google play eh, wajen yaudara ko na makamancin haka to gaskiya in ya kasance cewa a kowane abun a ranka ma to inda za ka yi amfani da google play store to gaskiya kwara ka cire saboda abu guda ɗaya zai iya dawo da abunka baya wanda eh, zai iya janyo ma matsalar da baka tunani misali yanzu a ce ka na da application wanda ka yi rijista a police to kuma ka ɗaura su sai ya kasance cewa ka yi wani abu wanda ya kasance ka saba wa dokar su to ba ruwansu da jimawa da kai kana aiki da su eh, wannan eh, kuskuren da kai na lokaci ɗaya zai iya janyo sanadiyar da za su dakatar da kai ko kuma su banin ɗinka ga aiki ga police to da kuma admo ɗinka baki ɗaya to saboda haka akwai bukatan gaskiya mutum ya duba asalin privacy ɗinsu ka kuma zauna ka karanta shi a nitse ka bi ka'idodinsu sannan kuma eh, wato su eh, yadda suka shirya doka babu wanda suke tunanin cewa zai karya musu ita ya sha wato bayan da za a yi ka saba musu doka sannan kai tunanin ciwon za ka yi nasara ah, musamman ma a wajen eh, shi daura application na play store don haka a shawarce gaskiya ga wanda zai yi aiki da play store to dole ne ya kasance cewa ya mai da hankali kuma ya rike amana ko kuma ya yi aiki da gaskiya saboda hakan shine zai taimaka ma eh, wajen ci gaba da amfani da su google play store din to bayan haka yanzu eh, hanyar da ake bi wajen gabatar da shi wannan aiki na hada application ko kuma na register a play store shine in ka bude browser ka kamar yadda na bude a nan wajen to sai ka yi sacin na google play kamar yadda zan yi haka ka rubuta google sai ka rubuta play sorry so sai ka rubuta google play console kamar yadda yake a nan wajen sai ka yi sacin domin gudanar da rijistar so daga nan shine na farkon nan shi za ka taba domin ka yi wani aiki to kafin mu je ga nan wajen akwai bukatan ya kasance cewa mutum yana da email sannan a shawarce gaskiya ya zama cewa email address ɗin da za ka yi amfani da ita ya zama cewa baka taba aiki da ita ba wato sabon email adres ne wanda yake replace ba wani problem a kansa saboda dai a tsallake wa wato eh, wannan matsalolin da za su iya haifar da banin ko na makamancin haka kuma su a tsarin kamar google play store din shine dukkan wanda zai yi rajista da su to ya kasance sau ɗaya za ka yi wato in ya kasance sun kore ka to ba za su ƙara dawo da kai ba don haka akwai bukatan gaskiya ya kasance cewa mutum ya yi maintaining sosai saboda kada a samu problem eh, kuma harka ne na wanda za ka fidda kuɗi ka yi rijista ah, ba kamar sauran abubuwa da za a ci za ka yi firi ba kuma wannan in kai hatta id card ɗin da kai rijista da shi wato atm ɗin da kai aiki da shi wajen yin rijista to muddin ka samu matsala a wannan wanda eh, in ma akwai wani wanda ya taɓa yin applying da wannan id card din naka to zaka iya haifar mishi da problem da haka gaskiya akwai bukatan mu kiyaye musamman wajen yin register na play store so in ka zo nan wajen in already kana da email address sai ka shigar da ita kamar yadda na sa wannan bayan ka shigar da ita sai ka taba nice kamar yadda na taba so daga nan za su yi requestin ka sa password din wannan email address din to bari in sa password din ka shigar da password din kamar haka sai ka taba remember me so yanzu bari mu jira shi ya bude mu gudanar da aikin so an yi kwamfamin na wato email din nawa so yanzu daga nan nan shine stage din farko da rami dama stage na farko shine kai amfani da email address ɗinka sai kuma steps na biyu wanda za su ce kai accepting na su wanda ka gama karantawa sai ka zo daga nan wajen sai ka yi tikin na nan go shi nan sai kai yi din ɗinsa wannan kai ticket din shi sai ka iyo kasi ka zo daga nan kasa sai ka taɓa continue to payment wanda shine zai kai ka asalin wajen da za ka shigar da detail ɗinka na banki domin yin wannan abin so eh, ga layuka ko kuma ga atm ɗin da ake iya amfani da shi Uh, na yi amfani da gt bank kuma mastercard to gaskiya da shi ne nake da yakinin ciwon yanayi in akwai sauran eh, katina ma to gaskiya ni dai da gt bank ne kuma gt bank master saboda haka da shi na gwada kuma da shi ya kamata a ce mun yi tutorial wajen gwada wannan abun sau tari master ka farawa da yana farawa da 5 kamar yadda yake 5399 sai nambobi wanda suke wannan na jikin atm ɗinka na bayan su za ka kwafo ka shigar da su a nan guda goma sha biyar bayan ka gama shigar da su sai ka zo daga nan wajen mm din nan sai ka rubuta date wato eh, date din da shi katin zai expire kenan amma ya kasance cewa nan za ka sa wato eh, wata sai nan kuma shekarar da zai expire bayan ka gama sai ka juya da bayan wannan atm din naka akwai wasu namobi guda uku wanda to su za ka shigar a nan wajen bayan ka gama shigar da su sai ka zo daga nan wajen sai ka rubuta sunan da atm din yake jiki wato misali sunan atm din eh, da ka bude wato sunan asusun da kake aiki da shi na atm din shi zaka shiga da anan wajen to bayan ka gama sai ka zo daga nan ka zaɓi adres wanda adres ɗinka shine eh, country na eh, wato country Najeriya kenan kasan da muke ciki sai kuma nan inda na musa adres wanda shine zaka aiki da shi sai ka zaɓi sunan anguwarku da garinku misali ina bauchi sai bauchi karamin hukumar jama'a da sai in shigar da jama'a da kamar yadda yake a nan sa jama'a sai na rubuta suna unguwarmu misali kofar arewa ko kofar fada sau nan ma sai in zo eh, sa wani adres din wanda yake niya by me daga nan wajen sai in zo wajen suburb din nan sai ka sa sunan garinku wato jama'are kamar yadda yake a nan sai nan ma city sai ka sa jama'are sai ok sorry so nan eh, postal court shi yadda ake gano postal code eh, kowane lokal government da nasu saboda haka a da kuke kallo mutum in ya san nasu sai ya shigar in baka san nasu naku ba sai ka je google ka yi sacin na postal court na sunan ka rubuta sunan garin ku ka sa postal code a gaba sai kai sacin za ka ga nambobin su mutu wasu kan zuwa uh, guda shida wasu guda bakwai so ya danganta dai amma dai actual an fi samun guda shida saboda haka in ka samo sai ka zo nan ka sa su sai daga nan wajen ka zaɓi state ɗin da kake uh, wanda ni ina bauchi ne sai in uh, zaɓi bauchi wa ku kuma ya danganta bayan ka gama sai ka taba nan wajen bai din wanda in ka taba bai shine za ga yana saicin wato yana kokarin eh, ya siya din so bayan ya gama siya to bayan yayi loading zai kawo ma nan wajen wato ka wuce state na farko ka wato shine sign uh, sign with your google account ka kuma wuce uh, wato uh, accept the following again sannan ka zo payment registration ka yi sai kuma na hudu wanda shine zaka sadisat ɗinka wato daga nan wajen wajen da profile ɗin nan eh, a nan a rubuta folofa ne eh, to nan eh, shine za ka sa sunan da zai dinga afiya a play store account ɗinka wato shine in ka shiga in mutum ya shiga zai ga sunan ka bari mu je domin mu ga ire-iren sunan a cikin play store ɗin yanzu bari mu yanzu misali mu gwada yin sacin na wani suna haka bari mu gwada yanzu yanzu kaga so wayannan searching, din sunan da muka yi na bari mu bari mu gwada sacin bari mu searching, na wannan abraham jr wanda duk wani application na abraham jr gashi ya bayyana anan Eh, kun ga ba amfani maka da sunan application ko na makamancin haka ba kawai mun sa suna ne sannan kun kula daga ƙasa nan gashi sunan abraham jr ya bayyana so wannan shine follow name na wannan eh, mai wato play store account din so daga nan kai ne zaka rubuta irin wannan sunan da kake so ya zama sai mu zaba misali sai mu sa arewa teach misali bayan mun gama sai mu zo nan a nan ne za mu shigar da email address ɗin da duk kowane sako da su kamfanin google suke so su yi mana akan wato play store account za su turo mana amma kyan samu ko kuma an fi bukatar mutum ya sa email address ɗin da ya rijista da ita wajen siyan wannan account na play store sai nan website eh, wanda in kana da website za ka iya sawa so nan shine wajen website eh, idan misali ya kasance baka da website zaka iya skipping ɗinsa ka tsallake shi sai nan wajen numban waya wanda zaka sa numban wayanka da kake amfani da ita eh, wanda eh, da ita za a iya contacting ɗinka sai kuma wannan eh, developer account id sai nan da developer account id wanda shine kamar shaidarka na yin register so daga nan wajen sai ka yi agiri na ka taba wannan abun ka taba wannan kai cikin sai ka zo daga ƙasa nan sai ka taba nan nan complete registration din wanda in ka taba shine zai baka damar da za ka yi registration eh, wato na wannan abun so yanzu bari mu gwada yin registration din ga yanayin cikin application din zai kasance ko cikin play store din zai kasance bayan ya kasance cewa ka gama ya gama processing zai kawo ka nan wajen wanda daga nan wajen daga hannun hagu akwai nan wajen in ka taba shi eh, kamar yadda na taba eh, wani waje zai fito kamar yadda kuke gani a fuskan waya sai ku taba nan all application wanda shi ne kamar zai kawo ku dashboard na eh, wannan abin naku na play store din da kuka yi rijistar so yanzu bari mu taba mu ga so so nan shine kaman dashboard namu sannan duk application din da muka kira a nan zai kasance mun zo mun su so insha Allah dai a nan za mu dakata a tutorial na gaba za mu bayani yadda ake daura application da kuma sauran abubuwan da suka danganci daura application din ku kasance da arewa teach a kowane lokaci kada a manta a taba alamar subscribe sannan a taba alamar like in akwai problem kuma za a iya mana comment wajen comment ko kuma ta whatsapp ko facebook page mu insha Allah za mu kokarin amsa wa mutane su ya kasance cewa wajen yin registration na wannan play store din mutum ya ya mai da hankali sosai eh, kuma ka bi dokokin gudun samun problem sai mu haɗu a tutorial na gaba